أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjid Usman bin Affan a wannan anguwa tamu ta anguwar rogo 'yan zuma inda muke karanta wannan littafi mai albarka kulukul mu'min na dr mustapha murad alaihi rahmatullah kamar yadda muka yi alkawari <clears throat> idan allah ya kawo mu yau za mu <clears throat> yi tsokaci dangane da babban bako da muke tunkara da yake zuwa mana a su ɗaya a shekara shine watan ramadan wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari haka yau ga mu a sati na kusa da ƙarshe wanda daga shi sai ramadan yau muna 21 da watan sha'ban sauran kwana takwas ko tara za mu fuskanci ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara da watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya sa muna cikin waɗanda za su ga ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ramadan ya tinkaro yakan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala an yi na ramadan yana roƙon Allah ya sa ya ga ramadan ba don komai ba sai don ɗumbin alkhairin da ke cikin ramadan ramadan wani wata ne wanda ya yi daban da sauran watanni ya yi daban da sauran yanayi da ake ganin mutane a kowane wata ramadan watan alkhairu ya sa allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar littafinsa alƙur'ani mai girma da zai saukar da shi a duniya bai saukar da shi ba sai da ya zaɓa masa mafi alkhairin wata shi ne watan ramadan shaharar ramadan allazi unzila fihi alquran to Allah ya zaɓi watan ramadan kasancewarsa afdalu shuhur ya saukar da ramadan a ciki kuma ya zaɓi annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama afdalin rusul aka saukar masa da alƙur'ani don ya koyar da al'ummar da Allah ya zaɓa ta fi zama mafi alkhairin al'umma ita kuma aka saukar mata da alƙur'anin da zai koyar da ita bin tafarkin Allah. Allah ya kira mu khairu ummatin ukhrijat lin mafi alkhairin al'ummar da Allah ya fitar a doron ƙasa sai ba mu alkur'ani ya ba mu kuma a wata mafi albarka watan ramaba kuma son mu da alkhairi da Allah subhanahu wata'ala yake yi sai yake gaya mana cewa idan ramadan ya zo futihat abwabul janna za a bude mana ƙofofin aljanna gulliqat abwabun na za a rufe kofofin wuta wa sufidati shayatin za a ɗaura shedanu duk da malamai sun yi maganan cewa ba duka shedanu ake daurewa ba da zai tabbatar da haka yanda ake samun masu sabo a ramadan shi sabo bai zuwa sai ta hanyar shedan da kuma zuciyar ɗan adam da kuma abokai su ma na shayatsi kuma akwai shayatsinin ins akwai shayatsinin jini kuma Allah ya tabbatar da haka wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatsinal ins wal jin idan an ɗaura manyan shaiɗanu to za su bar kananan da kuma shaiɗanun mutane duk Allah ya yi wannan tanadi ne gare ka ya kai ɗan adam don ka ci ribar wannan lokaci da kuma dace da wanda zai tsira a cikin wannan wata in mutuwa ta zo masa kuma ya dace da shiga aljanna idan watan ramadan ya zo bayan waɗannan gatan na ɗaura shi da buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta sai kuma Allah ya sa wani mala'ika ya riƙa yin shela yana cewa ne ya ba riyar khairi akbil? wa ya ba riyar sharri akbil? ya kai mai niyan alkhairi ka gaggauta zuwa ka matso kusa kusa lokacin yayi wa ya baghiya shar ya kai mai aikata sharri aqsir ka dena ba lokacin sa bane walillahi utaqa'u minan nar Allah yana enta bayinsa daga wuta wa zalika fi kulli layla a kowane dare Allah sai yayi wannan shela sai yayi wannan sanarwa ba dan komai ba sai dan ka dau himma ka zabura shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka san wannan falalar sai suke shirin zuwan ramadan kafin zuwansa da wata shida suke tanadi da kuma shiri tanadi na ne tanadi na sabarwa kai da nawafin masu yawa tanadi na ne da yawan azkar yawan karatun alkur'ani yawan tuba istighfari ba don komai ba sai don su shiga ramadan ɗin ana sa ran su shige shi da tsafta sannan kuma su tsora daga inda suka tsaya na ayyukan alkhairi wanda ya saba da abu kuma to ya sha da alai zai zama mata ɗabi'a ya zama mata jiki har ya zama baya ganin wahalarsa wanda ko bai saba ba shi yake wahalar da shi shi yasa wanda bai saba da kame bakinsa ba da azumin nawafi akai-akai duk wata yana azumin litinin da alhamis yana azumin wata kwana uku yana azumin ayyamul bid kwanakin tsakiyar wata da makamantan irin waɗannan idan ramadan ya zo zai tinkare shi na cikin abin da ya saba in ya saba da ƙiyamun layi da talloli da azkar da makamantansu in an zo ana tarawihi ba za a gan shi yana guduwa ba ba za a gan shi cikin kasala ba ba za a gan shi cikin ya ƙota a yi a gama ba li'annahu yunaji rabbahu ومن كان ينادي ربه فلا يسأم wanda ya saba da ganawa da ubangijinsa bai koshi ka auna da wani mutum da kake ganin yana da kima a duniya a wajenka ko yana da wata daraja ta duniya kuma a ce ga ka yau kana ganawa da shi a falansa ya kake jin wannan ganawar ba za ka so ta katse ba to haka wanda ya so ya saba da ganawa da ubangijinsa subhanahu wata'ala cikin salloli cikin dare cikin karatun alqur'ani cikin azkar bai so ya dena to amma duk wanda kaga an zo ana sallah ya kosa ya gaji yana hararan liman yana tsaki to dama can bai saba ba ba ɗabi'arsa ba ne a takure ke yin ta sai zama kamar munafikin da Allah yake idza qamu ila salati qamu kutala, yura'una an-nas suna sallah suna yi ne cikin kasala ita ma dan sun ga mutane na wajen to haka wasu suke a ramadan in ka gansu a masallaci cikin kasala in ana tarawihi suna yi ne dan jama'a na kallon su shi ma farko-farkon ramadan zai yiwu in an ɗanyi goma sai kuma kaga ya noki ya kasa ci gaba Allah ya kare mu saboda haka ramadan shaharul qur'an domin an saukar da alqur'ani a ciki don haka ake so ka yawaita karatun alqur'ani a ciki Allah madaukakin sarki ya wajabta mana ramadan kamar yadda ya wajabta wa al'umman da suka gabata haka salon wajabcin ya zo kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ke la'allakum tattaqun ramadan wani wani semina ce da take kokarin tsora mutum akan turbar yi wa Allah ɗa'a sawa'un Allah na kallonka ko baya kallonka kana jin a ranka cewa dole Allah yana kallonka shine ma'anar al-ihsan da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril yace fa akhbirni an al-ihsan kyautatawa wajen bauta me ita ce an ka annaka tara fa in tarahu fa ka bauta wa Allah kamar ga ka gashi yana kallon ka kana ji a jikinka cewa Allah na kallon ka to wannan shi ne takawa shi ake so mu ribacce shi a Ramadan duk abin da Ramadan ya zo da shi ƙarshensa gaba ɗaya ya koya maka taqwallah muraƙabatullah alhirs ala ta'atillah ya koyar da kai waɗannan abubuwa jin cewa Allah subhanahu wata'ala yana kallon ka kuma babban abin da za ka gano haka mun faɗa mun maimaita Ramadan kana iya ɓuya kana iya zuwa wani gari kana iya shiga shagon sana'arka kana iya hanyoyin ɓuya suna nan da yawa da za su zo maka ka kuma karya azumin naka koma baka yi ba amma a zahiri kana nuna wa mutane kana yi amma tsoron Allah sai hana ka yin hakan ga security Allah ya baka na ka shiga ɗaki ka ɓuya ka ci abincinka kuma ka fito ka ce kana azumi amma sai baka yin haka da ka ɗauko kofin ruwa za ka riƙa jin Allah na gani na da ka ɗauko wani sauran biredinka za ka ji Allah na gani na duk abin da za ka ci a ramadan sai jikinka ya tuna maka Allah fa na kallonka to wannan darasin shi ake so mu samu a dukkan rayuwarmu da ka samu wannan darasin to ka shiga cikin minal muttaqin wanda su ne auliya'ullah waliyin Allah an kana jin ana wali to fa huwa almuttaqi domin Allah da kansa ne yake in auliya'uhu illa almuttaqun waliyaina su ne masu tsoro na ne ta kawan ne an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya yi iyayenka kai katanga da kai da azabar Allah ba yanda za a yi ta riske ka shi ne takawa ne za ta kai ka zuwa wannan wajen kamar yanda wani magabaci ya yi ta'arifin takawa da cewa ne an Allah ka bauta wa Allah ala nurin min Allah a bisa wani haske da koyarwar Allah rujiyu sawab Allah kana fatan Allah ya baka lada wa an tatruka ma'asiyatallah ka nisanci sabo shi ma ala nurin min a bisa cewa Allah shi yace wannan abun saɓo ne domin da da'a da sabo baka iya sa wa kanka cewa su ne da'an ko wannan ne sabon sai Allah ya ce maka wannan in kai shi kamun da'a wannan in kai shi ka saɓa mu wannan ita ce ibada wal ibadatu asluha tawaqquf asalin ibada shine ka jira a gaya maka baka zuwa ka kirkiro ta ka ce bari yi in samu lada duk wata ibada da kai matukar akwai lada a ciki to da ikon Allah zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ita to haka kuma sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shi alhalalu bayyin wal haramu bayyin Allah ya mana bayanin halal da haram haka manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kani san ci sako a bisa kasancewarsa sako kuma kana tsoron azabar Allah ya kama ka a wannan sabon don ka hada waɗannan abu biyu su sune takawa don haka taƙawa hanya ce da za ta kai ka zuwa aljanna dare domin Allah maɗaukakin sarki da ya maganar aljanna sai ya ce ne u'iddat lil muttaqin mun da ne ga masu tsoron Allah kuma idan ka riki ƙawa za ta maka amfani duniya da lahira a duniya Allah ya ce wa man ya ji lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah zai baka zai baka mafita duk damuwar da kake ciki zai yaye ma sannan wa man ya ji lahu min amrihi yusra Allah zai sa maka sauki cikin al'amuranka in kana cikin talauci Allah zai baka arziki inda ya ce wa yarzuqu min haythu la yahtasib to wannan taƙawar ita ce babbar abar da azumi yake koyar da kai azumi yana da girman falala don kasancewar mai kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi a cikin nau'ukan ibadu gaba ɗaya ya ce na wani azumi ya ce a saumuli azumi na wani in ji Allah ai ko bai ce zai baka komai ba da ya ce na wani kuma ka zo ka lizinci yinsa ai kai ka san ka ka ka riga ka tsira ka riga ka ka jefa ka tafi kamar mai gidanku ne ya sa ku aiki ku da yawa sai nuna kai ce wani aiki leburorin nan na wani. sai ka san daga lokacin ka riga ka tsira Allah ka sa mu dace da yasa Allah ya ce azumi wani yake ce domin mai azumi yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli yana barin abincinsa da abin shansa da kwaɗayinsa da duk wani sha'awarsa ta ci da sha da iyali duk zai bari Allah ce min ajli saboda ni saboda haka ni kadai na san me zan bashi to haka kuma idan an je aljanna bayan an shiga aljannan to masu azumi suna da wata kofa tasu ta musamman ana ce mata arrayyan annabi yace la yadkhuluha illa as-sa'im ba da shiga sai masu azumi saboda haka ka dage da yin azumi mai kyau ko ka dace da samun kanka cikin waɗanda za su shiga wannan kofa ba don komai ba sai don daraja da za ka iya samu da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan azumi da zai maka wannan gatan a cikinsa kuma in general ne zai maka wannan gatan daga ƙarshensa kuma akwai lailatul qadar da Allah yake khairun min alfi shahr babban abin da zaka mura na lailatul qadri shine ribatar ibadar wata dubu wata dubu malamai suka lissafa zai kai shekara 83 a rayuwa wanda ba lallai kowa ya cimma wannan lokacin ba a rayuwarsa zai yi wani ya rayu iya hamsin ya mutu iya sittin ya mutu saba'in ya mutu to saba'in ɗin shine wato limit na mafi yawan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi da kansa yace a'maru ummati ma na sittin ila 70 shekarun al'ummata in sun daɗe shi da su shekara sittin zuwa saba'in. Ya ce wa ƙalilun man yujawizu zane kaɗan ne masu wuce nan ku sai ga wani lokaci Allah ya zaɓa maka shi wanda in kai ri kai kai da ce ka samu wannan lokacin ka ci ribar shekara 80 shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ramadan ya zo har Allah ya barka da rai da lafiya kaga goman ƙarshe ta zo to ka ƙara himma ta musamman wajen neman daren lailatul qadri domin a wannan lokacin yake faruwa a wannan lokacin ake ta. saboda ka sai mu dau azama mu dau niyya mu dau himma na ganin me mun ci ribar samun ganin daren lailatul qadr wannan ita ce babbar ribar da ake so a samu a daren lailatul qadr to amma mu yanzu a tunaninmu kowa yawanci in ka ji an ce lailatul qadri kowa yana tunanin abun duniya ne ya ga lailatul qadri zai yi kuɗi domin su ya boka yau da za a tutse mutane ɗari a ce yau ka ga daren lelatin ƙadir me burinka wallahi mafi yawa zaka samu duniya ce wani ya ce kudi wani ya ce mota wani ya ce gida wani ya ce mata shikenan ai duniyan ba ta wuce waɗannan ka jina na Aisha radiyallahu anha ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan na ga daren lelatin ƙadir ya rasulallah faɗa min wata addu'a ya kamata in yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce in dai kin ganin. to ki yawaita faɗin Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'afu an ne. Allah kai mai yafiya ne kana son yafiya dan haka kai yafe mu iya wannan in ka samu yafiyar Allah kenan. wallahi ka samu alkhairin duniya da lahira ko da ana ganin ka talaka a duniya to kana cikin ni'imar Allah gobe kiyama saboda haka mu ajiye duniya a baya don me don tinkan mu zo an yi budgeting duk abin da za a bamu an gama duk abin da za a baka lokacin da mutum yake cikin mahaifa cikin ma cikin yake mahaifiyar yake cikin mahaifiyarsa a inda yake zaunan tun yana ɗigon mani ya zama gudan jini ya zama tsoka to daga lokacin mala'ika zai zai busa masa rai to in ya busa rai za a gaya masa ya je ya tabbatar masa da abubuwa guda hudu farkon abin da zai tabbatar masa shine arziki bi katbi rizqihi ka rubuta masa arzikinsa zai samu miliyan ɗari kan ya mutu wallahi sai ya samu duk hasada duk kyashi duk mugunta zai ƙare a talaka wallahi ko miliyan ɗari ya gada sai sun ƙare don dama ba nashi ba ne ba a rubuta masa su ba in ba a rubuta maka arziki ba zai iya zuwa ta wajenka ya yi gaba don ya wuce zuwa wani gu kai hanya ce ka zama masa ajiyar sabil Allah ya sa mu dace saboda haka Ramadan wurin faɗi shi ne da fafutuka na neman aljanna ba a samunta kuma sai in an yi dan Allah kamar yadda kowace ibada ma ana buƙatar yi dan Allah wa ma ma'umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahuddin Allah bai umurci bayinsa ba face sai dan su bauta masa kuma domin sa don haka tajridul ikhlas yana ɗaya daga cikin rukunan karban aiki kowane iri ka tsaftace zuciyarka kai dan Allah shi azumi kuma saboda yana da a'mal ne zahira da ake gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnanka da cewa me man soma ramadan imanan wa ihtisaban wanda yi azumin ramadan imanan yana mai yadda da Allah ne dora masa kuma yayi don Allah wa ihtisaban dan neman ladan a wajen Allah to gufira lahu ma taqaddama min zambi wannan za a gafarta masa duk zunubansa da suka gabata don haka ka kiyaye to ba ramadan kaɗai ba har babban aikin daren Ramadan sune ƙiyamu Ramadan shi ma annabi yace man kama Ramadan imanan wa wanda ya tsaya yi raya daren Ramadan imanan wa sannan Ramadan ka sani cewa ba kawai daina ci da sha ne. ba daina ci da sha da daina kula iyali bane shine Ramadan a'a ramadan shine kiyaye dukkan gabban jikinka ka kiyaye dukkan gabban jikinka ar wa ma wa'a ka kiyaye kanka da abin da kan ya kunsa kanka ya kunshi gabbai guda nawa guda uku masu ƙarfi idanu na kai kunnuwa na kai baki na kai waɗannan ka kiyaye su idanunka ba za su je su kalli abubuwan da Allah bai so ba kinan baka zuwa ka tanaji wasu season film da za su ɓata maka wuninka gaba ɗaya su kake kalla ƙarshe sai a gama ramadan wani fim ɗin bai ma ƙare ba ana cikin yi a ce maka an tafi hutu a daidai wannan gabar yanzu an tafi hutu an ajiye ka a wajen kenan an mantar da kai an ci riba a kanka an ci lokacinka balle uwa uba wani fina-finan ma na batsa ne da alfasha wani zai daina kallo Allah ya sauka ka tabbata idanunka abinda za su rika kallo abinda Allah yake so ne ka yi ƙoƙari ka zama kana da alƙur'anin da za ka riƙa buɗewa kana karantawa ko da ba ka sauke shi ba ba sharaɗi ba ne sauke alƙur'ani a ramadan ba doka ba ne amma dai sharaɗi ne ka yawan karanta alƙur'ani ka yawaita karanta alƙur'ani li'anna ramadan shahar alƙur'an kar ka taɓa zama min gafilin wanda ba su da ma ƙur'anin balle su karanta abin takaici yana da girma a ce yau kana musulmi ka balaga an so ma rubuta maka zunubi ko lada amma game da littafin Allah baka da shi balle ka karanta wani kaji yana karatu fa a sallah ne iya wajen kenan kai ka ce yanzu ne Allah ya saukar da wannan ayar da yake cewa manzansa sallallahu alaihi sallama ya kawo kukan al'ummarsa wa rasulu ya rab inna qaumi takhazu hadha alqur'ana mahjura annabi yake kai kukan al'umma yake cewa ya ubangiji al'umma ta fa sun kaurace ma wannan alqur'ani wani irin ƙauracewa inda za a nuna maka yanayin sahabbai da sakacin da suka yi har annabi ya kai karan su gun Allah kai in ka samu wannan siffar tasu a yanzu sai ga ana yaba maka saboda kana yawan karanta alkur'ani kuma ka dube mu haka muke yanzu wani bayi da ƙur'ani kwata-kwata ma bayi da ki balle ya karanta wani kuma yana da shin ya yi ƙura sai azumi ya zo zai karkaɗe shi ya rika ɗaukowa yana zuwa gun tafsiri ta inda za ka gane kuma ba damuwar sama mai ake karantawan ba don jiran da ya zo sai an nuna masa ina za a tashi kaga ya nuna maka shi bai ma san yake yi ba to almuhim ka sabar wa idanka da karanta Alƙur'ani. annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu idan da zai saba da kallon ayoyin Allah kuma Allah ya makantar da shi karanta alqur'ani yujalli al-basar malamai suka ce karanta alqur'ani yana ƙara wa ido ƙarfi da daraja almuhim ka samu lokacin da zaka ƙosar da idanunka da alkhairai masu yawa a wannan wata mai albarka ka guji zaman majalisa domin zaman majalisa ba abin da yake haifarwa sai barna annabi yace iyakun wal julusu fi turuqat ina jan kunnan ku da ku daina zama a bakin hanya a majalisa sabai suka ce ya rasulullah malana buddun min majalisina ai mu ba mu da wani gute nan yake fa iza kana labud in ko ya zama dole hakan ne to fa'ati tariqa haqqa ku bai titin haƙƙinsa sahabbai suka yi mamaki a fi tariqi haqq yanzu titi ma yana da haƙƙi annabi yace kwarai daga ciki akwai raddu salam akwai ghadul basar akwai amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar daga cikin haƙoƙin hanya akwai amsa sallama duk wanda ya zo ya muku sallama ku amta. akwai rinsa ido bude buɗe ka komai sai ka kalla domin a komai sai ka kalla zunubai za su wuce ka kalla wani ya wuce ku yi gulmasa wani ya wuce abubuwa da yawa sannan da wa'azi da nasiha in ka ga abu mara kyau ka tashi ka yi nasiha in ka gama ka dawo ka zauna in wani ma ya sake wucewa ka tashi ka mai nasiha to ga shagaltuwa da wannan kadai ya yi ta kamar bakin hanya ai to ala kulli hal ka kiyaye wannan bakinka ya kiyaye me zai faɗa kar ya ma yana yin ƙarya annabi yake mallam yada haula zu wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharab duk mutumin da yake azmi kuma bai daina ƙarya ba bai daina aiki da ƙarya ba ne aiki da ƙarya abinda baka da shi ka nemi cewa kana da shi abinda ba a sa ka ba ka nemi abinda ba a ce ka faɗa ba ka nemi faɗa duk waɗannan ƙarerayi ne in kana yin su annabi yake ba amfanin daina ci da shan ce ka ci gaba da ci da shan ka kawai domin baka da azumi kinan azumi ba kiyaye baki bane kadai kiyaye dukkan gabbai ne hannayenka kar su taba abin da ba nasu ba kafafunka kar ka taka da su zuwa gun da bai dace ba duk waɗannan azumi ne su ma don haka azumi control ɗin total control yake so na gaban jikinka gaba ɗaya ga kiyaye salloli akan lokaci idan da kana sakaci da sallah to ka yi ƙoƙari ka ɗabi'antar da kanka kiyaye salloli a jam'i ka sa alwashi a ranka azumin nan har ya wuce sallar farilla ba za ta wuce ni ba domin dama sallolin da suke kawo kasala galibi za ka samu sallar asuba ne da sallar la'asar asuba ana bacci to za ka ga yanzu da asuba lokacin sahur ne kana gamawa iyaka wal qu'ud ala ka kiyayi komawa ka kwanta shedan zai iya amfani da wannan damar bayan la'asar masu shagaltuwa da kasuwanci da sauransu suna jin nauyin su je su yi sallah wani sai ya dawo gida yi ka kiyayi wannan mummunar ɗabi'ar don haka ka dage a ramadan ka tabbata cewa ka kiyaye irin waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yanzu ramadan bai zo ba muna tinkarar zuwansa to zuwansa yana zuwa ne kamar yadda sauran watanni ma suke zuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 yace ku yi azumi in kun ga jaririn wata lokacin sha'ban kenan kuna cikin sha'ban yana tafiya yanzu muna sha'ban ana tafiya ana tafiya to da an ga jaririn wata shi kenan lokacin azumi ya kama duk wanda ya ga wata azumi ya zama tabbas a kansa domin Allah ya ce faman shahida minkum shahara falyasum wajibi ne wanda bai gani ba fa aka sanar da shugabansa ya sanar masa an gani to wannan ya zama shi ma wajibi ya gani kawai an ga maka wanda suka ga makan sun yadda sun gani domin in an gani ba kai ne da ka ganin ya kamata ka shelanta an gani ba shugaban musulmai na kowace ƙasa shi zai sanar da an gani to mu Najeriya muna da shugaban mu ai muna da sarkin musulmai kowane sarki da sunansa amma namu na musulunci aka kira shi sarkin musulmai ko ka yadda ko karka yadda haka yake abun shine sarkin musulmai don ka gane ita sarautar shugabanci ba dokatta ba ne sai kafi kowa ilimi sai kafi kowa takawa sai kafi kowa kaza a ana so eh lallai ana so wanda zai jagoranci jama'a ya zama yana da siffa ta kamala ta imani ta takawa ba ma ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da doka zai ce wa ana awwalul musulmi in yaƙi za a je shi ne a gaba ko me zai saka shi ne a gaba wannan shi ne shugabanci to don kun rasa mai yin wannan Ba ya hana ku yi masa ɗa'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya shugabanni nan gaba asara ‘yan mamaya azzalumai amma kaga ya kira su shugabanni ai sabai suka ce to ya za yi da su ya rasulallah ya ce ku yi ku sauke nauyin da aka ce ku sauke na shugaba da yake kanku shi ku masa da'a to ya zalunce mu ko baya ba mu haƙƙinmu sai ce fasalullaha allazi lakum alai ku roƙi Allah kuma haƙƙinku da yake kansa ya hana wannan ku roƙi Allah ya baku in Allah ya ga dama zai kwatar muku a duniya ya ga dama zai bar muku sai a lahira almuhim dai shugaba na musulmai ya sanar da an ga wata an ga wata shikenan ko ta hanyar rediyo ne ta hanyar facebook ne yanzu ne kafafun sada zumunci ne yanzu duk hanyoyin isar da labarai ne kuma karka taba rudan kanka da cewa sai na gani a wannan kabar tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam tintini tunda shi ma ba tarihin da ya nuna annabi ne ya ga wata ya ce gobe azumi sai dai a ga mata wani ma da aka ba da tarihin shekarar ganinsa, ai daga ya zo annabi ma bai ma sanya musulunta ko bai san ba zuwa ce masa ya da mun ga wata ce kai ɗin musulmi ne ƙwarai kwarai yi imani da Allah ƙwarai kwarai yi imani zo manzo ne ce kwarai amma lalle kan mun ga wata sai annabi ce a gaya wa bilal ya gaya wa mutane gobe a tashi da azumi an ga wata shikenan amma wani za ka samu yanzu duk labaran duniya yana jin su a rediyo ne a TV ne a ina duk yana gaskatawa a na azumi ne in an gaya masa zai ce sai ya gani akwai akwai akwai nau'i na shashanci a cikin wannan harka to karka biye ma wannan yi kokari idan an ga wata shi shikenan karka manta da addu'ar ganin wata kar ganin wata murnar an ga Ramadan ya rude ka kai ta yawo kana ai an ga wata an ga wata gashi can gashi can eh ba ba laifi bane sanarwa amma dai kar ka manta da an ga wata kai addu'a kana ganin wata ka daga hannu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq bima tuhibbu wa tarda hilal rushdin wa khair shikenan daga nan ke shirin azumi daga nan an soma azumi yana daga cikin abu na farko da zaka kiyaye yin sahur annabi sallallahu alaihi wa yana koyar da mu yin sahur yake tasaharu fa inna fi suhuri barak ku rika yin sahur kenan ko ba komai sahur amsa kiran manzon Allah ne da ya ce ka yi sahur to ba burgewa ba ne ka zika yin azumi ba sahur ka ce kai in ka yi sahur ma wahala yake ka. a to ba ka yi yadda annabi ya ce ba ba yadda za a yi annabi ya ce a yi abu kuma ka yi ka ce yana wahalar da kai saboda haka karka biye wa shaidan ka daure ka rika yin sahur yin sahur alkhairi ne a cikinsa domin annabi ya ce fa'in na fi sahuri baraka kuma za ka yi sahur ka riƙa yin sa ƙarshe-ƙarshe dab da fitowar alfijir buɗe baki kuma ka yi gaggawa ka yi maza-maza ka yi inda hali ko ba a kira sallah ba in kana da garanti rana ta faɗi shi kenan ka yi buɗe baki kuma ana yin buɗe baki ne da dabino ɗanye mai ruwa a jiki in babu a nemi bushashe irin namu in babu a sha ruwa su ne manya-manyan abubuwan buɗe baki amma duk wasu abubuwa da muka ɗebo muke a buɗe baki da su zai yi kiyasi ne akan dabino tunda dai dan itace ne ba laifi bane ba a ce haramu bane kai buɗe baki da lemu ko tufa ko kankana ko ayaba wannan ba a ce laifi bane amma dai kayi da mansus yafi Allah ya samu dace yayin da ka ɗau azumi la shakka zai tuna maka yadda wasu da kafin azumin suke fama da jarabta ta babu ta yunwa ta damuwa to ka jure ka yi haƙuri za ka samu ribar haƙuri haƙuri azumi na koyar da shi ta dukkan nau'ukan haƙuri domin haƙuri kala uku ne akwai haƙuri na yi wa Allah ɗa'a to ka yi haƙuri a ramadan ka yi abin da Allah yake so akwai haƙuri na kaucewa saɓo, to azumi na koya maka shi in kana azumi ka yi ƙoƙarin gujewa saɓo. akwai haƙuri na ƙaddarar rayuwa azumi na koya maka haƙuri da ƙaddarar rayuwa yau akwai gobe babu to a azumi da akwai ɗin ma amma an hana ka amfani da shi da kuɗinka da komai kana so ka sayi abu ka ci an ce karka yi kuma ka daure ka yin kai wannan ɗa'ar, to haka idan kana raye duk jarabawar da za ta zo maka ka jure ƙuri zai koya maka waɗannan abubuwa Allah ka sa mu zamanto masu kamanta abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake umurtanmu da aikatawa azumi yana koyar da kai alkhairi ka zama mai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa alheri amma alheransa a ramadan kuma ninkawa suke yi to kai ma ka daure ka ga cewa kana ka ɗabi'antu da ɗabi'ar alheri musamman alherin buɗe baki alherin buɗe baki shine in an gama azumi abin da za a ci daure in Allah ya maka wadata ka ga cewa mutane da yawa suna yin buɗe baki ta dalilinka ko ta tanadin abin da ka rabar da shi ake buɗe baki a yin hakan taimakon al'umma ne kuma yi wa kai ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gaya mana cewa duk wanda ya taimaka ma wani ya yi buɗe baki da arzikinsa da abin da ya ci ya yi buɗe bakin to Allah zai ba shi ladan wannan mutumin kuma ba tare da wai an hana wannan bane aka baka a sai a yi ladan iri biyu na wannan mutumin a ce kai ga naka na azumin da kai kai kuma da ka ba shi abin buɗe baki a ce ga wani ga ladan ba shi abin buɗe baki daidai da ladan azumin da ya yi kaga kai azumi biyu da wayo a rana daya to gurgurdan yawan mutanen da ka ciyar gurgurdan yawan azumin da zaka rika yi a kullum wata ranka yi biyar azumin ka biyar a rana daya azumin ka goma a rana daya azumin ka ashirin a rana daya wallahi ba wanda ya san wannan sai mai arzikin da ya san yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake isar da sako da gaske kuma ya san lahira da gaske ce aljanna gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya yadda da ni cewa lalle ya yadda da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne wa annal jannata haqqun aljanna gaske ne wa annan nara haqqun wuta ma gaske ne to za a buɗe masa a ce zaɓi ƙofar da kake so ka shiga aljanna saboda aka ba mai irin wannan alkhairan sai wanda ya yadda akwai lahira kuma akwai sakamako a lahira me yasa talakawan sahabbai suka ce zahaba ahlul dusur bil bil'ujur masu kuɗi sun tafi da lada don me ganin yadda masu kuɗin sahabban suke kashe kuɗin sahabi ɗaya sai ya ɗauki rundunar yaƙi ta mutum ɗari da cinsu da shansu da hidimarsu har aje yaƙi a dawo a wuyansa yake shi kaɗai saboda mai sanin darajar ladan kashe kuɗi domin Allah don haka karka yi sakaci in Allah ya hore maka wajen me wajen yin abin da za a amfana da kai a watan Ramadan. Muna ba da misali kullum ka je Madina garin manzo, sallallahu Alaihi wasallama ka ga yadda masu kuɗi kamar ba sa son kuɗin suke yi wa masu azumi hidima. Kai ka ce wallahi ba sa son kuɗin. Kuma wasunsu da dama ba wai masu kuɗi ba ne ma, masu zuciya ne da suka tanadi kuɗin don wannan hidimar to kai ma karka yi sakaci ko ba ka da shi annabi ya ce ita ƙunnara walau bishir itamra ka wa kanka katanga da shiga wuta ko da da ɓarin dabino ne karka yi wasa da shi daure ka taimaka wa mai azumi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon yin azumi da taimakon masu yin azumi dangane da cin ribar wannan wata mai albarka lallai lallai wannan wata in ka duba za mu ga tamkar wata bita ce ta shekara da take zuwa don ta ɗora mu a turbar Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ƙoƙari mu ribace ta idan ramadan ya zo ƙarshe to akwai raye dare don neman lailatul qadri na musamman ne wannan karka yi sakaci da shi karka yi wasa da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi mana shine shiga kebewa a masallaci ba fitowa shi ma wannan sanadin duka a neman lailatul qadri ne ya kaurace wa iyalansa ya koma masallaci ya tare ba fita a ciki sai larura larurar bayan gida larurar fitsari larurar yunwa in baka samu abun yin sahur ba ko abun buɗe baki ba amma dai haka kawai don jin daɗin fitowan ka fito ko gaida wani mara lafiya ko yin sallar gawa in dai ba masallacin da kake itikafin bane aka zo sallar gawan duka an hana ka yin wannan da ka yi wannan kuwa itikafin ka ya lalace kuma itikafin nan ba sai lalle kwana goma ba amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin kwana goma ba sai kwana goma kai kana iya niyyar kwana nawa kake so ka yi shi kenan sai ka je ka yi kuma itikafin nan ba a yinsa a wani gari sai garuruwa uku daga makka sai madina sai inda baitul maqdis yake annabi yace la tushaddu rihal illa ila salati masaji. mutum baya kunzugun tafiya yace nayi niyan tafiya dan naje na bauta wa Allah in dai ibada ce yace sai a wurare uku kadai an yadda kai kunzugu ka je gun kai ibada su ma saboda me saboda falalar ibada a wurin a makka in kai sallah ɗaya sai wani ya yi sallah dubu ɗari zai kamo ka dubu ɗari a zahar ɗaya a makka sai wani ya yi a zahar a nan dubu ɗari zai kamo ka kaga kuwa in kana da kuɗi ya ba za ka yi hidima ba za ka yi himma ka tafi ba kaga kana da kuɗi za ka je maka ka yi ko ba ma itikafi ba ka je ka yi sallah a masallacin ka'aba wallahi in kana da kuɗi kuɗinka da kai ka makka ka yi sallah ba ka yi asara wallahi sannan masallacin madina shi kuma kai sallah ɗaya a wajen tana daidai da sallah dubu dubu dubu ɗaya na makka dubu ɗari na madina dubu na baitul maqdis 500 to kaga waɗannan masallatan saboda wannan alkhairan da suke da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana iya kunzugun tafiya ka kashe kudinka ka je amma Allah bai zabe ka ba bai bai nufe ka da alkhairi ba sai ga ba za ka iya ba da an lissafa maka kudin sai ka lissafa ai na auna su zuwa zuwa kwatano aka dawo riban nawa zan samu zuwa Legas ribar nawa zan samu zuwa Kano riban nawa zan samu amma fa bai tuna cewa in Allah ya so shi da asara ba sai a siyo kayan wasu su tare su kwaci ko motar ta faɗi ta kore ko a kawo kayan sai sun sauka a shagonka barayi su kwashi duk aka yana iya faruwa don haka in kana da kuɗi kar ka taɓa yadda ka zama bawan kuɗin yi ƙoƙari kuɗin ya zama bawanka ka riƙa sarrafa shi ta inda za ka samu lada mai yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadan ka je umra a ramadan ka hajjatin ma'i ke kaman hajji ne tare da ni ba a yi hajjatul wada da kai ba sai ka ga yawan kiyama an ta da kai cikin sahabban da suka yi hajjatul wada. saboda ne ka je umra da ka je umra da ramadan dan haka wallahi wani aikin ladan duk kokarinka da himmarka ba zai yi ba sai da kuɗi to karka bari kuma Allah ya baka kuɗin ka zama bawansu da ka taɓo su sai shaidan ya zungure ka ce kai kuɗi ba a musa ka a shaitanu ya idu kumul faƙar ko yaushe shaidan za ka yi aikin Allah sai ya sa ka ma talauci ya furgita ka sai ya hana ka yi saboda ka, ka yi iya ƙoƙarinka ka ga cewa ka amfani kanka ka amfani al'ummarka a wannan wata mai albarka kuma ka sani in za ka yi alkhairi ka yi da abin da kake so ta nalin birra hatta tun fi mata mimma Ba ka samun lada sai in ka ciyar da abin da kake so ka zaɓi mai kyau ka bayar ka zaɓi mai kyau ka yi wallahi in ka je yadda muke faɗa ka je madina ka ga irin abubuwan da ake buɗe baki da su kai ka cewa waɗannan mutanen fa sun fi mu wayo suna wajen da za ka yi salloli ka samu makudan ladaddakin nan kuma a harkar kashe kuɗi ma su wuce ka Allah ya tawaka ka kiyayi cutar da wani in kana azumi kuma ka kiyayi biye mawawa in kana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam in yake in kana azumi karkar kazantuttuka na batsa munanan maganganu da tsokana da zolaya da hayaniya kuma in wani ya zo maka da hayaniyar ka ce masa inni fa'i ni fa azumi a faɗan ni fa ina azumin shi ma isar da sako ne in yana da hankali ya gane cewa fa ba lokacin irin wannan ɗabi'un nashi bane in zai gyara ya gyara in zai gyara ba to je can ya nemi ire-irensa azumi yana koyar da kai tarbiya don haka ka kiyayi abin da zai ruguza maka tarbiyar akwai wasu abubuwa da za su iya bijirowa a dalilin azumi hanyar rashin lafiya ko mantuwa ko wani abu makamancin wannan to idan ba ka da lafiya likita ya ce sai an maka allura to ka je a maka ba ta karya azumi malamai suka ce allurar da take karya azumi sai allurar da take zama madadin abinci a jikin ɗan adam irin allurar da ake wa masu tiyata su yi kwanaki ba su ci abinci ba kai kasan ba zai yi jikin ɗan adam ya jure ma rashin abinci na kwanaki ba sai likitoci suka samu wata dabara ta yin wani sinadari da zai yi aikin da abinci yake yi a jikin ɗan adam to irin wannan allura in kai daidai kake da kaci abinci malamai suka ce azuminka ya kari sanya kwalli don ado ko magani ko sa turare don gyara jiki ko amai da zai zo ma ba kai ka jawo shi ba wani abu ne ya bijiro na kwari da jikinka bai so ko zuciyarka ba ta kamshe shi ba mai ya zo ma wannan duka baya karya azumi farko-farkon azumi a kiyaye cin abinci ko shan ruwa yayin da aka sha wahala amma an kiyaye kuma amma dai zuciya abu ya kubuce mata ya kai ga mantuwa an ci an sha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ci gaban ka tuna azumin ka na nan wanda ya ci abinci da mantuwa ko ya sha ruwa annabi yace fal yutimma qaumahu ya ci gaba ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa Allah ne ya yadda shi ya shayar da shi saboda haka wannan mantuwa aka ci kuma Allah ya fi ka sanin ka mantan ne ko baka manta ba ka je ka yi abu da gangan ka ce ah ni fa na manta mutane su gamsu ka manta a ce ai ba komai mantuwa ne to Allah ya san ba mantuwa ba ne don haka mu kiyaye wannan mai iya ƙoƙarinmu mu yi abin da zai kasan zai kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai nisantar da mu da Allah subhanahu wa ta'ala ba abubuwan da suka shafi azumi suna da yawa amma a babin tunatarwa waɗannan ma da muka faɗa sun wadatar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon ganin ramadan ya kuma ba mu ikon azumtarsa imanan Abin abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah muna roƙonka ka ba mu ikon dawowa wannan majalisi idan lokacin dawon yayi Allah muna roƙonka wannan masallaci ka ƙara masa albarka wanda ya gina shi ko sanadin samuwarsa Allah ka gina masa fiye da shi a aljanna waɗanda suke hidima da shi Allah ka yi hidima da su kuma kada mu manta wannan shine mu na ƙarshe dangane da zuwan Ramadan Ni Ramadan ya wuce da litinin guda biyu a ta uku insha Allah ta'ala za mu dawo mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba Allah ka ba mu ikon dawowa Allah ka ba mu ikon haduwa ta zamanto mana haduwa ta alkhairi ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين